sukari yar duma yar duma mai rigara aro yar duma mai wandan aro yar duma mai ta akalin aro yar duma ta aro Kin ƙara so? Radiya kenan. Kina abin da kike so. Ya sa ranki. Rabu da ita Arduma, lokacin ta ne. Kin ga mun daɗe ko? Ina tare da Arduma uwar tara samari. Ke ba cashewa ya kawo ba dan Allah tashi ki ba mu wuce kan lokaci ya kure mana. Ban gane ba, me san ba ku? Ha. Ne karki rena mana hankali mana. bana na kira ki na gaya miki bukatar mu ba sannan yanzu nan ki ce wai me zaki ba dan Allah ni ki tashi ki ki ba mu in kun ba za ki ba ban ni zan je na dauka da kaina kuma na san an kika hana ni ba za ki hana yar da ma ba Sadi baby kenan ke ba ki rabuwa da Zuliyar tarina hankali ai kun san inda duro yake ku shiga ku dauka mana wallahi wallahi daga wannan karan idan na ara muku kaya idan za ki cire kudin ki cire sai kara idan ko ba haka ba a hakura da ƙarya na na ji amma kuma na gane matsayina a gunki kana son yar dama ta kashe ne wai can kashewa ita kashe ta ko kowa ma ya haka za ki ce to yana da kyau ni dai ki bani daga yanzu in ya so kar ki kara bani ba yar da mata wa ai kayana na ke babu ni shiga ki ɗauka yar duma kin yi arin gizo a gidan ku Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Ina wuni? Lafiya a gida. Lafiya lauya kasuwa. Alhamdulillah. Ashe kana shigowa cikin makarantar mu. Ni wallahi. Na biyo ta gurin ai ban same ka ba. Ayya, wala na shigo ta sabgana ne kadan. Okay. Za ka jima ne a cikin makarantar? Eh to, in ba wuce aka dauke ba gaskiya ba zan jima ba. Na'am. in dai ba wuta ka ɗauke wa zan ba to Allah ya sa a ɗauke mu fito in same ta kayya wuta yanzu kuma sai an mata fatan ɗaukewa da kanta take ɗaukewa ai ka ga barin shiga lecture yar ta ta aro yar mota ta sadiya wato gaskiya na jima ina jin gafara kasa ban ga ƙaho ba tsakani da Allah da annabi wannan maganar da nake na maganar tafiyar muture din nan sai yaushe ne ne ko kuma zancen nan namu na aure kan sai yaushe ne don Allah don annabi karka damu haba alhaji bala kai ka san ina son ka wannan duk ba matsala ba ne kai ka san akwai abin da ya tsayar da ni to amma ni ban sani ba shin ko dai kina tsoro na ne kan Me abin tsoro a ciki yau muke tare? Kai ka san magana wannan jarabawan ta wani Shi yasa in ban da haka ai ba wani abu bane. To abin da nake so ki gane. Al'amuran da nake gaya miki akan wannan al'amari. Duk cikin masoyanki wayanda suke zuwa wajenki babu wanda ya kai ni. Ki tuna duk al'amuran da na riga na na alkhairi. Gidan da kuke ciki ma ni na riga na gyara shi. Hatta makarantar da kike yi yanzu ni na riga na ɗauki ta to me zai sa na saki jikina da ke ke kuma har yanzu wannan abu yana bata mura tsakani da Allah rannabi haba haba Alhaji Bala ya kamata duk abin da zaka yi ka dinga yin shi tsakani da Allah soyayyar nan ta mu ba wai ta yaudara ba ce me yasa kuma ka abu kana zuwa kana faɗa in ka abu ya kamata ka dinga bari tsakaninka da Allah kana magana sai in dinga jin daɗi a raina. Allah? <laughs> Wallahi. To ai kashe ni. To babu laifi ne yanzu dai zan tafi. Hmm, kamar ka tafi. To shi kenan farin ni ba wallahi ya san da raina. <laughs> Baby na kenan. ba na son rabuwa da ke wallahi billahi sai in ya zama dole. bye. Bye. Hanya su da mai A yi karo mana yan rainin hankali. Idan mai sauri mu sha, ki ga ki bani kayan in je gida na je na wanke kar lokaci ne. Wai sai kike kulle mana ciki? <laughs> Me haka? Me ke baki dariya wai? Sai ƙaryan banza. Yanzu na a garin zaki ƙare? Wawu ya kawai 'yar ƙauye. 'Yar ƙauye na ji. ke kin gaba ga inda za mu je a ba mu komai a kyauta hankalin mu kwance mu ci abin da muke so mu bar abin da muke so amma ni ban ga dalilin da za mu zo muna shan gari ke barin gaya miki ba a nuna saurayi ana kwaɗayin sa ni kam ko a gidanmu wallahi tallahi ba ma cin tuwo bare na zo nan na zo na sha gari ba a sha kwaki lafiya ya ki sha tun gidan ku ne a cikin zo lafiya a gidan ku kila ce sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wayo wayo ina jin daɗin zama da saboda yanayin kulan da kake ba idan da a ce haka ake samun maza duka wanda suke ba mace kula ai da mace babu ita babu shiga ne ba wato ita rayuwa da yake ganin ta komai da sa. shi yasa nake tunanin har kullum idan na fito mu dan fito irin wannan shawagi mu da daddare ko ba haka bane ba kin fuskance ni mm. ai tun da na riga na ce ni din ni ne ni to ki sha mamaki ki huta to babu wata matsala in Allah ya yarda shi ke alhaji ne hmm? dama akwai wani matsalan da nake so in gaya maka hmm. wallahi ina dan na taimako ne a gurin ka ka san kawai ta gaibi za ta yi birthday hmm. shi ne nake so ka dan taimaka min da dubu dari. Ah, ah, ah, wai baby ta mu kowace ce Eh. a lalle lalle ashe dai bi an faso gari zaki ce har ba dai za a yi ta wannan ai ba matsala wannan za a baki dubu ɗari ki je ki bada gudunmawar ki wannan ba matsala wallahi eh. kar gina mu lalle wannan maganar ta tabbata gaskiya ne a Najeriya dama abin da ake gaya min gaskiya ne lalle wannan yarinyar ta yi gaskiya wani laifin ne ne kuma ah, gashi na gani alama na gani ai alama na gani abin da ake faɗa min ya tabbata gaskiya ne kin ga irin wannan wasan ko kuma irin wannan maganganu gaskiya magana bana to to me ne yanzu me kuma na yanzu me ne yanzu ban gane ka rikita kanka ba ka sarguni suka ce mara gaskiya aikin ga gaskiyar magana har ga Allah ta'ala ni ba na son irin wannan wasan da yake in ma wasa ne dan Allah dan annabi ki daina yaya haka lokaci guda kawai zaki zo ki rikirkita min lissafi ki dama min lissafi to dan Allah dan Allah ba na so kina haka kin fuskance ni baby na ka san me ya bani mamaki ah. na ga da na fara magana da gaba ɗaya ka gigice ka rike da kanka sai ka ce mara gaskiya ka san ba zan taɓa faɗa wani abu da ba alheri ba a tattare da kai kai mutumin kirki ne alhaji bala ka yi mu ko kowa ya sani mutum mutumin kirki ne a garin alhaji bala ya zan faɗa wani magana da ba ba yi da kyau a kanka yawa jin san duniya ba yadda kin gane ko mutanen duniya yanzu all eyes suna kanki wannan dan kin gane ya kamata a ɗan taɓa wannan al'amari da asa. Wato, Allah Ya'u, na jan ka, da'u. Abinda isa zan gaya maka wani abu. Saboda zaman tare. Ya'u, ita rayu wannan. kullum ƙarewa take. Haka ne. Na kwanta bacci jiya da daddare. A cikin bacci na sai na wani irin ka ta fara matsanancin mafarki mai tsoratarwa da firgitarwa da razanarwa. Irin bala'in da na gani a cikin wannan mafarki, ba na son na tuna maka shi saboda zai iya razana ni igigita ni, idan da tsoratar ni. Wannan mafarki da na yi wato ya'u, shi ne isa na a hanyar gano cewar abubuwan da muke yi fa ba su da kyau, kuma in bai karatu ta da kuma koma ƙarshen ba zai kyau ba. Saboda haka da na tashi na izin gifari ne alwala ne sallah na nemi dogwayen kaya na saka na nemi hula na sa saɓanin da ba na yi kuma zan kukuta na taimaci kaina na samu na koma makaranta in ci gaba da karatu nan ƙarasa karatuna. kuma na samu wata ƴar sana'ar yar hannu sana'ar hannu mai kwari na kama yi ina taimaka wa iyayena da ƴan uwa kuma ina moran lokuta na ina salloli na guda biyar a kan lokaci ina roƙon Allah sake shiryar mu shiryar mu shiri na addini ya'u da kai nake maganar nan fa ya'u kwai kwai kwai kwai kwai ta zama kwai na kwai kwai kwai kwai kwai kwai makomar kwai fashewa duk wanda ka sani idan aka yi shi ko dai ihikin kisa ko kuma zama bara gurbi shi ba a soya an ci ba shi kuma bai zama ɗaya zama halitta an mora ba <laughs> kai karatun ta ni ba yau kai yanzu ina ji ka buɗe kunuwa ka sosai ka ji yadda na ganka in ba baho ba ko tamki haka ne warin koko ne ni na gani eh, hey bugu da gangamin shiga yadda gami da hangen nesa mafarki tare da kwanciyar firgitinka da akwarka a cikin ɗakin. Haka yi. Shi na fesa ce kai mafarki. Mafarki gaskiya ne na kwanciya da addu'a. Kuma karyar nan da kake tunanin za ka yi rizaina a kanta ka daina yin ta. To zan ɗaura gangamin yaƙi ga mutumin da ya ce zai hana karya. Haka ne. sai dai duwar wasu tsusa raba da shi ko ba sai da ake jefa shi dan kan za a shiga tsakanin mu Allah i shirye ka i shirye mu ba kuma Allah imana ka katanga tsari da kai dan ka zama wakilin shaytani ni da kai na kai ka ni da kake gani na dama ni yahudi ne to magana tuba Allah i shirye ka ya'u Allah ishirye ka kuma Allah i mana katangar tsari da kai. Domin ka zama wakilin hedani a cikin doron ƙasar nan. Bana kai ka, ka bude guduwar ka sosai ka ka kai ni ma kan ka kai ni na taro mota na dawo. Ban da zaka Allah i mana katangar tsari da kai. Daga. Daga. Eh. I'm still on the bam bam. All you got to shake up your bam bam. Hurrah! Hurrah! No. Masih kaya masih kaya bro. Everybody wanna dance. Thank you. Wanna be a boy. Okay, I did it. Da farko dai sallama ga addinin musulunci. A tare da DMC Zankina a madadin ƙawayen waɗanda suka haɗa wannan biki na zagayowar shekarar haihuwar wato baby oskol ta madara yawa kowa da ya riga san cewa wannan yarinya wato baby oskol yar makaranta ce mai aji ce yar kwalisa ce babban yarinya ce san kowa in wanda ya rasa ta ta fama da Allah Yau, to kafin dai in ci gaba da kaudi ya kamata in miƙa abin magana zuwa ga baby Osko don ita ma ta tofa albarkacin bakinta don ku ji menene zai iso daga gare ta. Na gode ma Allah da ya nuna mini wannan ranar. wato ranar zagayowar ranar da haka haife ni which means ranar birthday dina gaskiya bajinta in bajinta ne an mun kuma dama an ce wanda ke yi shi ake ma kuma gaskiya na gode da zuwan saboda haka a yau shi yasa nake son mu cashe ku gwangwaje kuma saboda Allah kowa ya zage nuna bajintarsa ba zuwa aka yi a tsaya ba zuwa aka yi birthday din bebi ne saboda haka a yau za a cashe a gwangwaje kowa zai ga kuma yadda kowa ya zo da Allah ya mai da kowa gidansa lafiya kuma kar su manta da Allah nan ba wasu aka zo yi kowa ya zo ya tashi ha to bayani kenan daga bakin gari Moscow wanda kuka ji jawabi daga bakinta da duk abubuwan da ta faɗa sannan za mu ci gaba game da ɗan da lashe-lashe kowa idan kai abu bakinsa sannan kuma sai mu dora daga inda muka tsaya kina nan ki zo mu ne kika ta ba wani abu ba mu sa kai ba wani abu eh magana sarka ta wuyan bebi. Gane? Kamar sarƙa ta. Warai kuwa ita ce. Wannan sarƙar ta wace. Warai ba sai kin faɗa. Bana siya mu. Warai ita ce. Ita ce. Ina so ki je ki taho min da police. Kin gane? Manya-manyan hawaye. Musamman. Sai ba ku zama. Tare da kadiya mai ita gwari. yawwa amma matasan nan dai kamar yayi maka dan da dai kun kara da yawwa to kuka wannan sarkar ita ce yana wannan sarkar ba ita ce muke ga mana akan ta to ce na ji ka samu sarka ita ce me kai wannan sarkar ce yanzu wani ne sarkar

Na take. Zo nan. Ki ba wani wani za ki samu sarka ki bata. Ba ki magana ba? Na ki ka samu sarka ki bata. Na ki kai? Wani wallahi wannan sarka na ne baba na ne. Kin tabbatar sarka ta ne? To. Za mu tafi. Shiga kun je can za ku yi bayani. Mu ku da mu da mu da kai. Wuce wuce wuce. ba Mutai. wallahi bari an ga muku wallahi wallahi ni na tuba na daina haƙƙa ƙarya saboda ni ba ta mina rana ba na daina aure zaki aure zan yi wallahi Allah da abin da yake zuciyarka yake amfani ni yanzu nan na da ramar na aure zan yi Allah ya bani miji zan yi ko da miji kika samu a cikin yan sandan ba mu sani ba ba wani yan sanda amma ina sa ran zan yi kuma in za ku iya ku tuba ku koma ga Allah zai fi mana ka sauki gaba ɗayan mu 这是。Aure kika ce. Aure mana zan yi. Kina nufin wannan abun har ya firgita ki wannan kankanin abun har ya firgita ki. Saki bar haka. sarkan kuma ba. Inda ke kika sata shine zan abin sai ya amma ke kin sani ke ba ke kika duka ba mi fita da hankali, ki ce wa aka wannan abun saki. ni dai na ga ni na tuba na daina ku in ba za ku yi auren ba ku ka samu kanku amma ni da izinin Allah zan yi aure kuma kuma zan taya ku da Allah ya ba ku miji in kuna so in ji ta tuba su aure manya kuma tuwani ai ni idan kin ga na aure sai na tarar da autan maza sai na gama da su kaf tukuna zan yi aure ki daina ma ɗauko min magana sai kin ga ƙarshen su ba ko kuma su su ga ƙarshen ki iya bakin ki auren nan dole ne wai ke da kika zaki ki je ki mana me yana ki da mu har ana in kin ga zaki ki in kin kafa saki ba ba dole shikenan ina nan ai zan ji labari ba kowa ya tuba don waya ba

Nawa za ka A za ko kuma kankana ta me zaki. Ai, kankana? Ai, kankana? Wannan kankanar ba a gurin YMD ma mai blouse.

ka fara ta kaga durin makam ya ku ha Sanusi sweetheart dan Allah ina so ka ara mun mota mai safi akwai wani fatin da zan je gobe na manyan yara ne ina so idan na je wajen a san cewa na zo waje in wannan ne baki da matsala domin muna da motoci daban-daban akwai irin su lincoln navigator su rolls royce phantom muna da su ashton martin sai wacce kike bukata za a baki a cikin su akwai ta kai bitin bitin bitin mana ai babban mota ce idan kaga idan na hau bitin an san na zo waje ya eh, babba ce kin samu bitin ba mm. a ah, babba ce yawa ita za ka so wannan ba matsala in Allah ya da an Gobe da safe ba. Karki da. Karki da. Rajuma. Wa gaya maka ina nan? Ba kowa. Na san dai ba za ki ci nan gida ba shi yasa. Me yasa Rajuma in na kira wayanki ba kya dauka? In na turo miki test kuma ba kya karantawa. Ko kin karanta kuma ba kya turo miki. Wai an gaya maka son ka nake da gaske? Ka ga aji na yi kama da naka? Ka ga. ka kama hanyar ka tafi kada zai same ka a wajen nan ka je ka nemi ajin ka dan ni na wuce ajin ka wallahi ka ji ba shiga mu tafi ba zai mu tafi faɗa kuwa kalma ce wacce mutane suke faɗa idan suka faɗa an yi kina kishin kanki kuwa ina kishin kai na mana ta kiwo kanki hunci, don ba kiwo kanki fatan ƙwarewa me yasa ka ce min haka in dai wannan hukuncin kika yi kanki to ba kiwo kanki hukuncin adalci ba kamata ya ce kin ji haushin kanki kuma fuskanki ta nuna hakan ƙarara. gaskiya ba ɗabi'ar ta bace jin haushin wani ba dai na ji haushin kaina fuskata ta kan nuna yanayin ɓacin rai idan aka yi maganan addini na kuma ga duk mutumin arziki dole zai yi fushi da hakan idan zuciyar ki ta tsara miki haka tabbas akwai hakkin na zuciyar a kanki kamar ya ke. Allah ya kaddara faɗuwar ranki ina go domin ya kulle wani abu a tsakanin da ke Allah mai iko Bahaushe yakan yi karin magana a wannan lokacin wani hannun ga Allah baiwa ce ko da ba karɓe ni ba zan yi shishigi game da katsalandan fana abun na ji daidai wannan lokacin a gaskiya son ki nake sadiya kenan kin san mimmancin tsayawar mu a nan wato sai ina ta mamaki ne yanzu ba na ganin baby ko ta fita a cikin mu <laughs> wai baby ai baby al'amarin ta ki ɗaya yanzu ya ya ban ma san ma ya zan kwatanta maka shi ba yarinyar da ta koma yanzu idan ka ganta da carbi zaka dinga ganta da wani hijabi har ƙasa yarinyar na ma ta koma daga ta sunanta ya tashi daga baby ta koma har hawa'u <laughs> eh, lalle komai zai iya faruwa shi yasa komai da ke gani a rayuwa canji yana iya zuwa a duk lokacin da Allah ta'ala ya hukunta Maganar nan tamu da muke da ke kin san ko bizan na hannar riga na gama ta da yamman nan nake so mu tashi kamar ka sa a matsa nake eh. wallahi na kusa in bar garin da na eh, tsana garin nan wallahi a ah, hawa da Allah wallahi sallahi shi yasa tuntunin nake gaya miki na gaya miki na gaya miki zai kiga duniya duniya ta ganki Allah sallahi ka ga ji daɗi sosai wallahi Allah baby na <laughs> to lallai motar nan da ina kamar akwai wata matsala Thank you. nan ka kawo ka da cewa ni masoyin kace sadiya kenan nan wurin da na kawo ki wuri ne irin namu kuma na kawo ki nan ne ba dan kurba dan in sha jini ki shekara hudu da suka wuce ina kiwatar ki ina tare da ki ba ki san abin da yake tare Bai samu ba. To na kawo ki dan Kina kyau? Kina kyau? Ki yadda. Kada ki yadda. saboda ka lajima ina tarayya da ke ina tarayya da ke ga manufa ta kina tana ki ga manufa ta <laughs> ah, sadiya sha sha sha na ɗan ɗauki

dan Allah da annabi ku taimaka mu kurfa mun asiri babban ruwa yaran nan masu doro yan makaretan nan duk ba kan da fita wata ina ji ko ai kin sa na ga liki kin ga ko wuri take ne bari gori sabida aikin nan da shirman banza ba su bi ta kalimu kai ina gaya maka alhaji dai ba matsala kana gani haba ya'u na gaya maka alhaji bare da ba sai jibi ai kawai ta shiga akwai lemo akwai komai duk abin da take fata sai da nan nan ba nan da ba kana zuwa samu matsala ka gani ba na san abin da zai fita ba komai alaji sai jibi ma zai dawo ka ci gaba da ake kai da nake ya kamata to haka haka kai ka ta gindaye da alkama da almakaci ka dinga yakewa in ya tsaye ba yau sai na ga maka ka lulube kan ka amma sai ka dinga yau ba wannan za a yanke alaji za a yanke za a yanke ya zo ya kwa ya kwa da ko mu ya kwaisa da ko ke in kuma kika kwantar da hankalinki dan dauki ba sun daɗin ma baki su kutan ba na bari gaba daya a ya Allah na tuba irin kyanki fuska ta faga ta a cikin taki kamar madubi kike ba kina ji Ai so yi. Wai wai wai. ai sauti ina gaya miki abin da nake so ki fahimta ki nutsu a yar ba kira mu kika nutsu to za ki ci arziki a mutunci ko eh don wani arziki ki bar arziki a mazauninsa kuma in kika fuskanta za ki ga ai ana haka musamman kin ga shiga ta tsaf zuwa gaki ko ba gaskiya ba so yanzu me kike dan so ki dan yi yan dabaru ki dan gyagije saboda yi wakar ta dan samu ta dan kwararo haka wainar kwai nake son ci wainar kwai da lemo mai sanyi wainar kwai da lemo mai sanyi to to shi to yanzu da fara da za a yi ki dan ki dan cire ke ma da ki dan samu iska ta shiga ta ko ina ki sarara karka saurin me kake to kiki dan ci dan dan naka dan dalan dan kiki da kar da jalan dan kwalin komai dai ki samu karama ta shiga ta ko ina wainar koyi da da dan dan lemon Duwai, ta ke ciki kuma kafin ke da nan.

in kika kimtsa sai ki gani idan an yi dan tsallan nan wallahi ka dade ga shi har an bugo min waya wana suna son gani na abin gwandoni ina babban wa duniya Thank you. سليمان إنه باسم الكذب إنه سليمان نقول لك لا لا لا لا لا لا لا لا لا Ina lissafin da ka ya da da not kina tunanin zaki guje min ne ashe kina tsoron mutuwa ashe kina tsoron mutuwa to na fuskanci duk duniya babu wanda kike so sai mahaifiyarki shi yasa na shanye jininta dan na bar ki ci gaba da rayuwa Alhaji muna me yasa baka kace ni ka bar mahaifiyata ba tarayya da kai na ina da to ina so in gaya miki duk wanda ya hada tarayya da mu to karshen ta sai wata rana kuma karki damu ki kwantar da hankalinki wannan shi ne karshen alaƙa ta da ke ka ɗauki dukiyar ta ka na suna bai ka kwace dukiyar naka bakin da kalami mushi na ina daman tarayya ta da wannan ne kike tunanin zaki yaudari mutane zaki cuci mutane zaki dinga yi mutane ƙarya kina ka ba mu aure amin amin amin Allah ba mu kuɗi mu yi aure amin amin amin Allah yi aure amin amin amin ma magana ji Allah ya ba kuɗi ku yi aure to kai auren da me za ka yi yanzu kana yaran ka da kai wai sai garkata Allah ya ba ku kuɗi ku yi aure Allah ya wuce zuciyanka na na mota ta take ne na baka wanki sai wato motar ce ta samu matsala wallahi matsala eh batir ne an kai wurin gyara gyara kuma eh to wannan kuma problem din ka ne wannan kuma wata shafiyan wata damiya ba abin da ya shafe ni ba abin da ya dame bari in yi waya kawai waya eh. ba gane waya kawo mota ta ba hello yar duma mai motar nan fa ya zo yana buƙatar motarsa wallahi what ya kike son yi ya kike son yi da raina ba wata magana da ba wani zance tsakanina da ke ba abin da zaki faɗa mun sai kin san yadda zaki ki fitar ma bawan Allah na motarsa yanzu ya kike son yi a'a ba yadda za yi ba yadda za yi ki nemo mota kawai ki kawo ki nemo mota kawai ki kawo Alhaji? Eh? Alhaji wallahi an samu aka sai Alhaji. Wallahi wallahi an dauke motar nan Alhaji. An dauke mota. Alhaji an dauke mota aron ta na bayar wallahi Alhaji. Ta. Lalle yaro kana da matsala. Lai gut. Lalle kana da matsala. Ai sai ka dauko motar nan. Sai ka dauko motar nan. Din da take wannan motar sai ka dauko. Ha ba da Allah. A can motar na baka aro. Na baka aro motar nan. An ce da mu kana ba da taya. Eh? wai me kake so maka ne a ah, ba ta Allah a ah, ba haya na bayar ba alaji arunta na bayar an tafi ta ba supermarket ne aka dauki alaji a gun alaji dan Allah alaji ka rufa min asiri alaji an ga maka motar jaki ce ko an ga maka keke dinki ne ko an ga maka lebaranci ne ko an ga maka hawa hawa tsari ne eh me kake so maka ne alaji ka taimake ni alaji ka rufa min asiri na sai ne ba magana kana ne ba magana ba ta ta ne ma magana kana wani to mutanen nan sun kira wuka ne har yanzu ba su kira wani gida ba ni wayan nan sunusi tunan da awa ɗaya ne ba kawo wannan motar baran ka zai ɓaci ko baka ji ba ne kawo min abinci karshen alewa ƙasa a kullum ina gaya miki yadduma ba kya ji shaidan ya hure miki kunne ba kya ji ba kya gani gashi nan yau kin je kin ebo abin da ya fi ƙarfinki ke ne yawon banza ba kya son zama wuri ɗaya ba addini gaba ɗaya dai ke kin riga kawai kin shashance kin zama abin da kika zama sai shegen ƙarya to ba ta da Allah abin da nake so da ku ko ku biya ni kuɗin motata ko a sai da gidan nan kuma gashi gidan nan bai kai kuɗin motata ba amma ba akwai mafita eh, akwai mafita eh. To me mafitan me mafitan zan yi koma mene? Mafitan sa ko ta aure ni. Aure Alhaji? Aure. Aure. Ya ku tattara ku gaba ku. Alhaji aure fa. Kai kuma akwai kisa mu da kai. Ina nan. Aure. Wannan kuma tsakanin kai da ita ne. Alhaji aure fa kace. Ina ni ina kai. Dan Allah ni class ɗinka ne? yar duma ki haƙuri ki aure shi kawai aure fa kace eh to ya za a yi wannan Allah ya isa tsakanina da kai ni ma Allah ya isa tsakanina da ke ai ke kika janyo mana wannan matsala Allah ya saka mun ni ma to shikenan ni ce uwa ni ce uba ka aure ta aure fa kika ce fa dan Allah ina ni ina wannan mutumin <laughs> ka dube ni ka dube ka ni ba ni ba class din ba ne kuma kuma kamar me san ta nan yaro yaron da ake yi ga kuɗi ga kyau Allah ya riga ya bashi ga gida kuma ga mota yarinya sai mu zo biki yarinya a biyo ki biyo na a sha daura aure yarinya za ki je gidan hutu yarinya za ki huta ki ɓararai ki huta yan mata a biyo ni kai kuma sai ka zo Allah ya san me ki aure shi kawai ki rufa ma kanki asiri ki aure shi kawai ki rufa ma kanki asiri ba ki kika samu a cikin wannan ba dukan ku Faruku ya san ibada baki nake baki bako Faruku ya san ibada baki nake baki bako duka faruku ya san ibada baban gida namu nake baki bako da bakori faruku ya san ibadan daga bakori baban gida ke baki bako baban gida namu ke baki bako faruku ya baki bako baki nake baki can ibada bako ban Allah Raka daɗe. Haka Allah ya mai da kai. Iya? Na haka Allah ya mai da kai? Eh. duniya ke san ajiyewa ce da ɗauka duniya ke kenan dama aka ce in ka shuka alkhairi shi za ka girba haka zalika in ma sharri ka shuka shi za ka girba ka gane ni? eh baby ce baby? Eh. Allahu akbar baby kina nan la hawla wala quwwata illa billah ai ƙarya ba ta yi ba ƙarya ba ta da kyau wallahi tallahi ƙarya ba ta da rana ko da ko ta ara maka lokaci saboda duk mai ƙarya yana tare da tozarta da wulakanci a duk kowane lokaci kaga wannan shi ne mijina wanda na aure a lokacin da Allah ya sa na gano gaskiya ka ɗari biyu ka shafiya wata na gode baby Allah miki albarka ba za ka gane ba na gode Allah shirye ka. Kaje. Ah. baka da gamji su. ya san ibadan baba gida na fitan nake baki bako. Allahu akbar. Dama duniya dauka ce da ajiyewa. Titan da taimaka gwatsan kyanwa ka shiga uku. Ta. Washe baki da kankana mai kyau. Baba gida na ta baki bargo. Barka dai. Barka da Barka dai ya kokari. Lafiya ne. Ya kwana biyu. Lafiya ne. To ya san ibadan. Allah ya fito da mu. <laughs> ka san yau juma'a eh, daga nan daga bakin kan kwana abin da kai mm, mm, mm, gidan mai sai na sai da kwallo sha uku na kankana kuma gashi an yadda da kankana ta barai Faruku ya san Ibadan. An fito? Dan ba ni yanka na na na. Eh? Dan samin yanka. Shan shan kankana ai sai me sai da kankana. Barai. Faruku ya san Ibadan. Ya ilahi ya ikiwani. Hankali da yawan bayani. Hankali da yawan bayani. ‘Yan uwa suka tambaye ni. ‘Yan sanda suka mamaye ni. Musai da kankana ta musadi. Alaba da lada. Baki nake baki bako. Ni kwa baki na nake. Na cuci talakawa. Na karya wasu. <laughs> Na mari tsofaffi da tija na wulakanta. da yanzu ni ne zan faɗi magana da babu wanda ya isa ya musa yi facaka da dukiya iya san rai in shiga cikin sarakunan duniya a yi shawara da ba a ɗauki jinin talaka komai ba za su iya kashe ko mutum miliyan nawa ne idan har za su samu mulkin da suke ba su damu ba Ariya kake horarriyar kamammiyar gobarar husuma a gidan sarauta ina masu kallon yanzu ta kallon tallan nunawar wannan tsarin shiri shirin boli productions gwandu labarin da suka tsaro don kallon masu bukata kula da kallon naku ga zuwan sinima jinin sarauta aikin ba da umarni daga yasin awwal kashin ka a tare da ni shi ya jefa ni halin da nake ciki ka dawo gare ni ina ƙaunar ka na san ban kyauta ba amma na san ke mai gafara Allah ya wajen wannan labari na jinin sarauta jinin sarauta ya faɗa ko kuke cikin farin ciki ni lokacin farin ciki na yana nan zuwa waye ubanka fadawanka nawa ɗaki nawa ne a cikin gidanku ina so ka gaya min a inda aka ce a alkur'ani ranar kiyama akwai guri da aka ware na musamman domin zaman attajirai da sarakuna ah! shiri bakon zuwa sabon tsarin yi jinin sarauta ka gaggauta faɗa min cewa abin ka faɗa ƙarya ne wanda ya shiryo shirin haruna kallon mai fata ɗaukar nauyin sa boli productions gombe shirin jinin sarauta irin tsarinsa da fita aikin ba da umarni daga yasin awwal jinin sarauta jinin sarauta kin dauke dukan Allah Albishirin ba jama'a ga wani gagarumin kundi alkawarina kundi ne da ya kunshi zaratan waƙoƙi masu ma'ana kamar haka. alkawari na kundi ne da gagarumin mawaƙin nan naku wato Elnas Agenda ya taƙarƙare ya kawo muku tare da shahararren mawaƙin nan naku wato Yusuf Aikar Katara. Ba shakka alkawari na kundi ne da ya ƙunshi waƙoƙi domin faɗakarwa, nishaɗantarwa. da kuma sanyaya zuciyar masoya. Bugu da ƙari, kundin ya samu nazartar manazarta malamai da kuma profesoshi na jami'a. Ga sabo, ga 'yan ƙasa tarewa, maɗe kada ka sake a baka labari hanzarta ka mallaki naka ana dillancinsa ne a al-isan video center haruna house number 6 opposite central primary school gombe ko kuma a tuntube mu akan nambobin waya kamar haka sifili takwas ko kuma sifili tara sai kun zo. Bewa baki kuwa. talakawan sukari yar duma yar duma mai rigar aro Yarduma duma mai wangan aro yar duma mai takalmin aro yar duma ta aro waro waro gasar karsa ta ta aro yarduma mota ta aro a gidan su talauci ta baro ta shiga hanyar yan aro sun kai ta kuriya sun baro baby man Allah ki tsaye mun ana magana kina jin mutane kin da sadakin da satakin tumbaɗa ba za ki ube ni ba na ga zuciyar ki ne tana ɗaga sai na ka suna na a jiki an rubuta dala nan so ya gari karki damu dan na tsaye da ke ba komai yasa na tsaye da ke ba yanzu ma tsautsayi ne yasa na keto ta kafa na bada da shi ne za a wanke za a goge za a mata kinin kin san mota ba ta son kura ko da ke wannan shine dalilin da yasa na ce bari na ki da kirji bugu da isasshen kari gami da gangamin tsayi yadda aka yi na kamu da sanki a zuciyata Ni kake so? Ah, perfect, exactly. Ta mare ni ta mare. Me wannan a? Ah? Na na tafi tunanin na ji na gabatar da kai na ta mare. Kai ka kai. Yau ka fitan nan akwai gama ta yau. Ga kayan kauri. Alƙura. Cakwala daɗi. Ka san wani abu? Wannan. Mm. Kuma ana magana sai kai shiru? Eh na koyo akwai gama. Fitowa sai da mari. na na na bon ah. Ah. <coughs> ah zen ya ne so muna nan muna futawa <laughs> so muka hanji kamin ah, kina tafe na aiki wato direba na son wuya ya so min a take away kuma na jira zuwan direba na banga zuwansa ba so what I'm think raina dan fusata har na kira zaharadin zai kawo min wata motar daga gida so kuma ala cikin ikonsa sai ga cikin taho <laughs> but I'm too happy ina cikin farin ciki da zuwanki so wannan shine sanadi na so da ƙauna wanda shine watan a tsakani but oh na na na ba ni na ganki shine sai na ce barin dan garo shi hada da sanyata na ga kina charting kuma ga dukkan alamu kin shiga duniyar wata makiri i want to kanna katse ki for you ifi kare dakatar da ke shi sa ta ce you accepting to by give you number na na na banka na bai ka na barka shi ne sai ce you give you phone number then na sai ba na sa after bike sai after bike if the bike ta gira sai san then no visa. We uh, need a, uh, number. After bike saying call you call you your number in nice. Kaga yanzu nan ina ina cewa tun ba iya sauka ba sai dai na baka number a gurguje. Okay. 070 070 okay 529 5 two five two nine five nine five, five two three yeah three three three see what do you say three what do you three for three three four four three three four three three four four three three four ke da three eh, ka saka forty three four three four four three four three four three three so uku ku uh-huh. gane ba uh-huh. three eh. so uku kuma four forty oh, na ga na fahimta ka gane Yes. Tributu sai mun yi waya. Ya? Na ga ta da ta ta Dan shegiya kai ka ja ta rasa me za ta ce. Dire fa dire. Zuwai. Cakwada daɗi na da kai ka san wani abu eh na girman kai rawanin tsiyayi ba girman kai maka nuna ba ba mu sani ba ai rabin ilimi to kuma dan me ta neman na turanci irin na nasu na turawa ai sai mu ce te mana da to mu je mu nemo turai ta tafasara mana ma ka san Allah da eh. billahi la ilaha illa hu dihida hida na zuba to girman kai rawanin siya. Ba girman kai muka yi ba. Rabin ilimi muka yi. Ah, ɗan kaule. Kwada rabi, kwada rabi. Shi ne ya ci kawun suna na doka na gwamba. Kawun suna na doka na gwamba. Thank you. bai da tsayi fa. Ke ba ‘yar kowa ba a garin nan, ki ce sai kin yi abu irin na ‘ya'yan manya. ma ni ba na son irin abin da kike min din nan fa, ki daina min irin wannan abin. Ya za a yi kawaye na duk ‘ya'yan manya ne ki ce wai ni ba zan yi wanka in fita ba. Idan ban fita daidai da su ba ta ina za su gani san cewa ni ma ina yi. Kullum ke ce aran sutura, aran takalma, aran sarka. Yabdi ma ki tsaya dole ne sai kin yi gayan? Ki tsaye da kanki matsayin da Allah ya ajiye ki. Umma ba rayuwar ta canza ba idan ba ka yi za a yi da kai ne ni ma ki banni. To idan masu wankin suka zo idan suka zo su jira ni sai na dawo zan zan ba su kayan kuma ki karba min kuɗi ki aje mu. Ni wankin na fa na kusan daina yi saboda ni yanzu na fi karfin shi. Aji na ya wuce nan. Eh. Ikon Allah. Allah ya shirye ki. Umma dan Allah zan fita Kula min da kofan ɗaki na kar za su shiga min. Ko? Kaji ai zamani. Sanin stop guy kenan. Sweetheart. Ana ci baka zo ba na cire rai. Ah, haba me faru? Ai dole in cika miki alƙawari, dole in cika miki burinki akan abun da kike bukata. Sabili da kamar yadda na faɗa miki ki kwantar da hankalinki wuraren sai da motoci kaɗai ina da su a garin nan daban-daban biya wallahi na gode da hello alhaji ibrahim ok ferrari za ka kawo mu sabuwa miliyan arba'in ce zan biya na gode so my love kana burge ni fa wallahi na gode da abin da kake min kame da ni babban yarinya duk inda na je sai a ringa zata yar wata masu kuɗi ce ko wani abu kwantar da hankali ki samu matsala ki samu matsala ta wurin mota Kar ki samu wallahi ba abin da zan iya saka maka da shi nagode insha Allah kar ki samu damuwa mota yanzu kika fara hawa so yanzu zan ina son je fatin wata kawata ne Aisha Shakira okay to ba damuwa zan turo yaro zai zo ya dauki motan insha Allah wa anjima da daddare all right to eh. shikenan thank you you're welcome Allah Allah na gode maka Ah, burkina wato ni fa banga siyasa ta mun rana saboda albishir da zan gaya ma a ɗan majalisar mu ya ɗauki ɗawainiyar karatu na a jami'a satin da ma zan fara zuwa <laughs> Allah kuwa an ɗauke ka a jami'a aida sai ka haɗa hadda suna na ka bayar sai a ɗauka. To, to amma idan banda rigimar ka yawo? Abin da na duba shine fa, ka tuna fa ko firamare fa baka kammala ba. A daddafa ka kai ni kai na nawa karatun a daddafa na kai shi. Kuma kai ko firamare baka ƙare ba. Ajin ku ɗaya da ɗan litti, ɗan gidan malam tasiru. ina sanar da wannan to tun da harka ce ta jama'a to ka san cewar sun fi kowa kwalisa haka ne ni da kai za mu dinga wankan kece rai ne muna zuwa domin ita jama'a kwai fara bulu ja baka wankan tarwada wankan sukari kala ingila zoro kuma baka san wani abu ba mm. ka san ita jami'a shakundinci ba irin kalar da bata tara ba isa kaga wa alaikum salam kusa nake gaya baka, babban eh, haka ne ranka yi babban zaki na Allah ya dada ma girma kana ji to lafiya ya gida madalla eh babban buri na shine haka ne ranka a rushe kasar nan gaba ɗaya a ƙara gini ai duk <laughs> kaɗan a cikin aikinka Eh, ya garin? Ya gida? Masha Allah. Ah, da farko zan so in gabatar da kaina hmm. a matsayina na Allaji Sila baka babu. Hmm. Allah raba ka da babu. Masha Allah. Hmm. Ba babu da ke zuciyata yake dauke da ni? Wato ainihin kin shigo kasuwa siyayya na ganki. dawa ta daga kwairo kenan kwarai yau din nan nake sa ran zan wuce dubai da izinin Allah amma sai na ce sai na yi postponing din tafiyar ba zai yi ban ganki ba ban isar miki da sakon zuciyata ba a ah, wannan da ke gani babban yaro na ne kuma duk kasar da zan tafi duk inda zan tafi na kan tafiya da shi <laughs> yaro na kuma na amana ni a shaƙin mai kuɗi ne idan kika yi la'akari da irin ƙasar saudiya ah, alhaji eh, na manta akwai sako da zan ɗan tuna ma masu neman taimakon ginin islamiyan nan. Allahu akbar. Sun sake cewa ne makatin ne. Allahu akbar. Eh. Masha Allah. Eh. Idan mun koma ofis. Nan Imamul kasim Islamiyya. Nan. Sai ka tuna min. wato ainihin sai in dan bada koda miliyan biyar ce sai a je a kai musu Allah sa mata albarka amin da mm. so idan kika duba irin su kasar Saudiya haka ne kusa da Ka'aba ina da hotel anan ah. ina da gida gari idan kika koma kasar Amurka janjamiya kenan kusan Clinton amini na ne ina ɗaya daga cikin wanda nake da kadarori a nan? <laughs> Text message. Kira su. Eh, ai, ka san ka san da an ji ka dawo ba hutu <laughs> wallahi ba hutu haka tsari yake ka dawo idan kika duba irin su Somalia South Africa London News ina da rijiyoyi na fetur ba don komai na tanade su ba domin gudun ce ainihin ta rayuwar al'umma da talakawa da nake tallafawa. Ba za ta gane ka ba. Mai karfi idan Allah ya taimake shi ya karye na kan dura shi. Mara karfi na kan jawo shi in darara masa tsani domin ya hau ya kara tsayi. wannan shi ne babban abin da na gina a kai na kuma taso nake kan yi ba don komai ba domin rayuwa ta inganta idan aka ce Allah ya kyautata ƙarshen mu ya kyautata namu baki wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa na ga ba zan yi ƙasa a gwiwa ba mm. na zo wannan fara fuska ta ke mai annashuwa eh, haka ne idan ya zo an samu an samu dukkanin abin da ake bukata ah, na rayuwa da fatan wannan fara fuskar taki to da abin da nake faɗi to da fatan ah, haka ni dama na san za a rina zaki bani hankali na san za a alhaji zaki bani tunanin ki zaki bani Allah an samu matsala me matsala malam nura ne kira ni mutanen gari da masu neman na annabi da waɗanda kake taimakawa in ka dawo su ne suka shirya gangamin yajin aiki suna nan sun bi cikin gari sun nausa ana neman ka bagan ka ba sun yajin aiki sai ka koma gida ka raba musu za su janye na gaya maka daman alhaji eh, kira su kira su yanzu tunda muna da uzuri talakawa da masoya manzan Allah za su ga cikin wani hali a rake na ah, zan je in sallame su na sallame su in ya sai a da sai a zo a yi magana ba ni cek ba ni cek eh, sai a da abin da za eh dauko min cek ba ni cek ai yana eh, yana office ai yana office yanzu babu akwai kuɗi a mota ai akwai nasi nawa ya nasi 200 ɗari biyu kawo ka bata ta yi haƙuri to Allah ki haƙuri dubu ɗari biyu ne babu komai a'a ki gode wa Allah kake gode mun ai ba ni na baki ba Allah ne baki har ba dala na ɗauko kuɗin Najeriya ɗari biyu ka bata ta yi haƙuri eh ɗauko a kyale dar eh kyale dala Allah ki haƙuri masoya annabi ne za su yi gangami saboda rashi na irin gudunmawar da muke ba su tare da tallafi idan aka ce sun shiga wani hali mu ba mu shiga wani hali na tsafa na tsafa ba ta ɗari biyu dubu ɗari dubu Allah ke haƙuri babu kuɗi. Eh ka ba ka Kar kita da hankalin ki kar kita da hankali. Eh, ki gode wa Allah. Wannan. Gode. Wannan in ka kwantar da hankalin ki wata ran yanda ana ana da koya shi ko ƙasa a sauke. Haka da ɗaga kimar kuɗin mulki na sha kofar gidan. Eh. Ba komai. Eh shi ke. Na gode ko. Alasan. Ya udah lah kadang. Ya, ya, nah, nah, nah, nah. Kikan nak kau bapa. Alai kan. Ma, ma, ma, ma, ma. Eh, dah. Ma, ma, ma, dah lah. Dah. Ah, eh, tu. Ya, bo, bo, bo, bo. Cepat, cepat. Cepat. Ah, ah. Eh, eh, eh. Dah. kasan wani abu kana da masaniya cewar kosan safa ma bashi na karba ka san da wannan ta shiga ciki kulle ta kulle da kudin da ba dole ta shiga ciki ayan da ta fito kasan san kudin take so auna tsakani na da emeka nake yadda zai tada bori akan wannan kudin ka san dai baka sa mulgina ka ko je ko ana ku ana kai ka kotu zan tari mota sai dai ka ji na iko haka kurin ni nan gida ba ta ci ba an kai wa daji har da cewa wani wai ya bude bayan mota wallahi to in dai baka baka a ma na yi ba mutu? ya na ruwa shiga na auna kudin ya mai kayan da ya tafi wallahi ba zai dakan kafa ba har wani zai kai mu a san wani abu eh. baka taɓa bani mamaki irin ya tun marka kuna rigima kan turmin bani ka mulki na ɗari zai kame wata girma na sai mana ai Allah ina ƙinya wa Allah ina ƙinya duniya abin da kike so ga kuɗi ga gida ga mota ga sutura kina samu duk lokacin da kike so <laughs> ai duk abin da kuke yi kallon ku kawai nake don ina ganin a garin nan ba wata yarinyar da za ta yi shiga ta firgita ne ko din ma ko ma dai kawai kar ku ce na guje ku Allah ranar nuna rubuta da zan samu wannan gara ɓasan ba tun da ke kina da kuɗi sadiya kuma ma ki taimaka mana ki ba mu. me kike nufi da kina nufin duk ƙoƙarin da nake ba kwa gani abinci a gidan nan duka wanda kuke so ku ci kaya sutura wanda nake sa ku sa wanda kuka ga dama waya ta ku ara takalmina wasu kayan ma idan kun ara ba ku adaman da su. a a a Allah ba ki hakuri kina ƙoƙari, dan Allah ki yi hakuri. hello ka zo kenan to yi na fitowa ko kuma aka samu zan a tatse. wani ne ma'aikacin bankin ka da shi a wani joint last week ma'aikacin banki ba kika ce mm. yar da madin Allah ki kwantar da hankalinki ki tatsi wani mutumin ki da Allah ni ce fa ba zan yi wasa ba don Allah ke karki ne shafuru ne ki ne sai dai na bi 'ya'yan makwabta na roƙe su. To kuma dai babu ba na rako ki barin nan ba. Su daman mutane suna nan suna sa ido. In baka je ka yi maula ba ka kai baka yi maula ba sai rinka zagin ka. Ya ga ce ba na karatu. Ina kai karatu. Dan majalisa tun da ya taimaka ma zan yi karatu baba. gashi kuma ba ka zuwa makaranta shikenan na ji bana zuwa dan majalisa ya taimaka ya biya maka kuɗin makaranta kaki an ce sai ƙarya kuke zuwa ku yi wa 'ya'yan mutane ƙaryan ku masu arziki ne hmm? a ina ne ƙarya ni mai arziki ne baba hmm? litinin fa ke ba litinin fa irin ka kunna mun rigima fa kwanaki litinin ya in dan dan kama ruwa baba

wallahi sai mun taɓa zuwa nan mutum gurin gari alu, balan hakuri, basun yara alu, lalan hakuri, basun mi'ara alu, lalan hakuri, basun ara alu, lalan hakuri, basun mi'ara alu, lalan hakuri,

Nasir. Kai ba wani Alhaji Nasir a nan wurin ba. Ba wani Alhaji Nasir. Alhaji Nasir da zakon sili. Waye kuma Alhaji Nasir? Muje wannan kaje so ko dole fa a yau ba za a kwashe shi ba. Dole sai a kwashe shi a yau. Kuma akwai wani ma a sanya yana jiran. Kaga. kamalu. ne kamalu. kamalu zuwa kamalu ba ka ce zan yi ba wani ba kamalu shi ne kai ka dawo na ruwanka maganin gudanar kamalu saboda matsayin sallah a gurin nan dan yin la'asa je ha ba ina zai kai mm. ba tabbatar miki da cewa duk makarantar in te gari turanci ne ko faransi ko turkiya ko yaren gabon ba yaren da ba na ji ƙwari kuma gifted ne ni allah ya bani baiwa wai ba uku yaushe zai yi kuɗi ya gane cewar flashin ɗin nan ba riba Hello? Ah, ah, okay, so uh, <laughs> have fun now. Hi. How do you? Ya garin? Ah, no, mm, ai, mm, mm, miliyan hudu aka yi magana za a turo ni ba na son a ce za a ba da five payment. Wankan sakari. Ah, five payment matsala ne a turo miliyan hudun nan gaba daya. Sabida ba daɗi a ce za a yi wannan. Kenan. ga makareci can ana yi Allah sai na tsinka shi billahi da zai Allah sai na tsinka shi ai ƙaryar da yake ta yi yawa to ba tare kuce ba haba tare kuce haba salis ai zan kare martabar ba'u Allah sai na kare martabas. sai na rikita haya makarantar nawa kallo kun kusa Kasa ka yi kwana eh, hearing you. kwalwatin na zuwa kwalwatin a ci gaba da mana yana da muhimmanci ke san waya ta Allah ba ka ai na Allah mutuntun ka kai Mamu, da. Hello, turu a yan mata please ni da ka wula that is two minutes is that two minutes wanda haka sai ka da gudu na <laughs> Kwalwetin, kwalwetin. Ai bai shiga tsakanin kuma zai wallahi ba irin hana shi da babba kaga ƙaryar ka yawa take cewa nake ma ni idan ba karya martabar ka nake ba ba za ka rage ba amma dai ka wannan cin ni kuwa jiya kamar kai na gani a gun masu aikin leburanci dan taron jimi? jiya kaman kai na gani a gurin masu aikin leburanci ko ba ka ji ni? <laughs> to ai a irin dai level irin nawa ko makina ba na fatan ya faɗo ya koma wannan matsayi ni kuwa in ce abin ne ma ya ban mamaki sosai but kin san Allah ya yi yanayin mutane duk mutum ɗaya yana da mai kama da shi goma sha ɗaya shi cikon na sha biyu babban abin da nake so da ke don kin ga wanda kika ga kin ce kamar ni ga is nothing magic no ba zan yi mamaki ba amma ya kamata a dinga bambancewa ma akwai wanda za ki je in ya wuce za ki ji kaurin dala yake wanda za ki ji kaurin kuɗi yake wanda za ki ji kaurin talauci yawwa ni ko ina motar ka yau ya motar ya eh, nan kwanar kwalbatin nan ya fiye kwaza saboda galop ina shiga wani guri kawai na jikin ɗina ce yanka shi biya ce sai na kira injiniya ina ɗagawa na ce injiniya alhaji mai akwai ne baka babu sai ta ranka na yi sujada na ce Allah ake wa sujada kar kai kuskure kai dan mutum sujada sai ya ce me ya faru sai na ce fati ne maza kai sauri ka ɗauko kayan aiki ka zo sai ka yi wannan ba ka da safiya taya ne? Safiya direba kai. Har da wani bayan shi amma ai ba ba faci zai ba. Ai in aka wuce guri aka an wuce guri ni in dai ta ta ce faci to mun raba har abada. Daga ita har din sabo ake sawa. Ciki. Yanzu ita yake kwancewa zai daura yana daura zai zo nan ya fakin da ita sai dauke ni. In aka dauke ni iya first phase ma Ina zuwa. Eh, hello dubu jiran mutum daya akwai matsala eh akwai matsala ma motar kabiru da ka'ara ya eh, da ka'ara ya je gurin baka nike ta ci dubu talatin talatin eh eh neman ka yake eh it's all right it's all right a ka ka ka ka sa abin da za ka yi ni dai bata ta shafe ni ba eh, zan san yadda zan yi ba da ba talatin. Eh, okay. ok no ba no problem ba shi dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar kuma Yes, five hundred. yanzu kai ba za ka daina ƙarya ba Nya'u? Five hundred thousand is dollar ok translation shikenan shikenan abin da na gaya mata ba abin da ya faɗa da ba eh. akwai matsala eh me tell me what is the problem you are finding five rice na ce da matsala eh to tell me your problem now dama akwai wani biki ne na kawata ah. ka gane eh. kuma ina so na yi hidiman bikin amma ban da kuɗi nan nan nan ne kuɗin dubu goma ne kacal dubu goma sun yi kaɗan ne sun yi kaɗan eh? sun yi kaɗan a ƙara kenan ai babba makarufin da da sai zan sai zan turo shi sai ki ganna sai su ganna su ma su shiga ciki sai mu haɗu sai ki shiga ciki ya shiga ta Shiga cikin Kin san taruwar 'yan maula magana ne. Magana nake ma. Yana bai ofisa. Eh, ah, eh, Allah sarki manyan gobe. Ah, ah, ya gari. Eh tare da kanin kan wani kishiyar kanin kakar kan wata. Kaga na baka aron mota. Sai ka shiga sai ka dauko. Na baka aron mota ka lalata mota. Sai ka shigo da shi. bara ka bari in faɗa gaban ta ta ji ba ko oh don sai na tana na ji tsilim na ga tsamon kaga haka ne na baka ar mota ka lalata mun ita wannan yan hizba ne tare muke yan sandan ma'aiki ne inda kika ji abiya gagara wa'annan daga gidan karuwai har gidan giya ba sa bari aikata alfata mu je sai a karbo mu je kame gaba ɗayan mu sai mu tafi ka lalata mun mota ta ci naira dubu talatin don haka na fito neman ka sai ne ka taɓus da kai anan wa mayaudari makareci ina na na no mm, mm. kaga sai ka fito min da kuɗi na idan ba haka ba zan san waɗannan su ruburbuɗe ka ga sanan ko kamar sace mutum kana zare ido kamar kaga kadan doniya ha ba ni ba abin da zaka ga mu da tawan arewa sai da ku ashe dama duk abin da kake faɗa ƙarya ne an je lahira kwana ta ƙare ka fito min da kuɗi na idan ba haka ba zan sa waɗannan su jibge ka eh

ina kuma za ki je kina iban kaya kina sa a cikin jaka hakan nan cikin dare so ke za ki tafi ne kenan ni ba tafiya ko ina zan yi ba bikin kawar a gaskiya ya irin abubuwan da kike yi din nan fa ya ishe ni haka kin sa ana ta zagi na a gari ƴan ki dangin ki duk suna zagi na a gari akan cewa ke ƴar mace ce ni ni keke din me wani irin me wani irin ne keke din me an taba ta nan yi hakan nan to wallahi ba zai yi ba bari in gaya miki kawai za ki da mijin da za a miki aure ne ba zan iya ba irin wayannan abubuwa ya ishe ni hakan nan to shikenan za a yi biki ni ba zan je ba ni wallahi zan tafi ka ji fitsararriyar ya ina miki magana kina yin abin da ran kike so Haba to yake fito don Allah. To ni ne fito. Yawwa. Ya ne.

amma yar dama ba ki ni da sadiya yanzu da muna university ba a ce tsakani da allah yar dama ba ki daure kin gama primary school ba yanzu na ce duk ƙaryan ki ba ki iya saving ba dama tun ina tare da ki ba ki san ban iya saving ba ni ba sai ba ke tambaya na yan renin hankali Masha. Amma wani tambayi ki mana, sai wani kike da shi. Eh? Tara. Me yake? Tara. duk saurayin da na haɗu da shi sai na masa sim card idan ina bukatar magana da kai in cire sim ɗin wannan in sa naka in kira ka da shi saboda ba zan haɗa gosulo a kan sim ɗaya ba gaskiya ne sai mata tafi in mata fito ko wani umma ai tana nan a buge a ɗakin nan me a buge take a cikin ɗaki ki zama na zuba mata aro benelin na zuba mata ɗazu ta sha ina mata magana a tana haka haka da ido na nace a fama dai na shiga ɗaki ne zama ina jiran ki shine ciko zan yi ta ba ta ji ko yi za mu yakan ta yanzu ba ta ji ba yar dama mu tafi haje helu yar dama on top yar dama on top da dama ta faɗi awara a sai da bayan kwanki kar ku idan za ku sai da mu je mu je Ke? Sweetie. Hello? Honey. Ya Number one. Ya gari? Lafiya ƙalau. Okay, uh, kina where, where you are? Ah? I say where are you? Allah ina kan corridor na admin block. To. Dan Allah ka zo da kudi ina so in je wani guri. Kina cikin makaranta kenan. Ke saboda exam na gane. To. To na kira ki daga baya. Mm, zan kira ki ba komai. Ni kai na din yanzu ina Ok, eh, muna mitin ne. Shi kenan ina jira. Eh, ok muna mito hmm. ai in ta san wata bata san wata ba Allah ya taimake shi wallahi da na tasiri tsaf amma zai dawo ta yi ta gane ina zuba mata benelin ke na shi a ran yanzu nan yake hawa insha Allah da farko suna na alhaji abubakar bai da sara hmm. ni mutumin da bai da abin da yake faruwa na tuko na shigo na ina neman gurin zama sai na ji wata allura ta dan tsikare ni ba ta komai ba ce face ta zuciya ce ta in bayyana abin da yake cikin gudun kar ya zama ciwo domin idan har ya zama ciwo to ina mai tabbatar miki ba shi da magani da sai da ba wannan shine babban dalilin al'amarin da ya tsaya mu na ce kara in zo in bayyana abin da ke cikin zuciya ta mace kamar ke kyakkyawa ki ce kin yi zaman kaɗai ci kashi sai in yi da masu ci sai ce Allah ya da wannan lokaci ai kin wuce zaman kaɗai ci ba tsaro babu komai sai ni da Allah ya kawo tare ga tsaron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dace na ku da nabi da ke da kiyaye ka da sunan ka musaiba ya su da ma musaiba ga sunan mai suna kawo mana what do suna da ke bari kafin su kawo a ɗan gwada wata yan hidima haka ah, malama musaiba Thank you. To, barka da sauri da Ina ta buri nan ga na kawata ki. Kwanan nan da a rubuce garin nan sabo za a bai da Saboda haka sai ta duba abin da take so. Check what you want. Masu I wannan sabon wuri har ya sai my bread har ya sai Hello Umar Masu ina imani da toilet iman iman iman da toilet kuma suna da shopping complex ya kake nema ka zama bulkumi iman restaurant but I feel like this don't tell me no something is not for não who are you and who is the master I told you I said who is the master don't tell me no something a'a Umar ma su ne zai zo ya ka kuɗi yanzu ne ikirawo ya sauka a airport eh, eh, ah, kayan nan sun yi yawa. na gona abu da aka ɗauko kamar jinjima za mu iya biya. Ni dai ɗari shida ce a jiki na kuɗin gurin Emeka da aka sai da kaya na taɓa a ciki. To kuma ba da shi aka sallami ta wannan ta shekaran jiya ba? Haka. Ai da shi aka sallami rama zauna. Me kake tsoro ne? Ah, ka san Allah zan gudu. a a kar ka gudu. Na rantsa sai Allah gudu zan yi. Ina malam ina ba dakin ku ike a kar ka An an an kare. Ina. Ba su bude ba. Nan ba su kare ba. Nan fa ba su buɗe ba ba su no uku. Ni ba na. Ah, ta daje sai ta karya mu. Ba ruwanka. Kuma mai karya mu sai Allah. Kware ku. To ai karyar nan ga dadda ne. A kan farashin sari fa nake ba. Ka san wani abu. Ni fa zan gudu. A to da ka gudu zo ka. Wallahi ni da zan gudu. Dan rarrage kayan, rarrage ka ta dawo. A ah, ran ka yi gudu. Eh sauri. Sauri Ibrahim ma sauri tare da wani zai je shi daji nan ya manta motar sa wace ya karan je wannan je shi daji awal fatu a nan ibar da so shi safa shi jiya nai da haka ne daga je kar ka tuka ta da ni have you finished ya ta kayan nawa ne wannan a'a kai ka daina ka mudi da Allah baiwar Allah ki kwantar da hankalinki dawo da kana Allah ya haɗa ki da manyan mutane Zaki yadda kike so. Eh haka yake. Sunan wannan guri Iman Restaurant. Haka ne. Kuma babban birnin Gombe nan ne na farko. <laughs> Ba da kuwa suka yi ba ma da duwa suka yi haka, haka suke. Eh. A'a ba haka suke ba. Wala. Abin da aka ajiye kuma yanzu ban kai. Nawa ne kuɗin ku? Kawo complex ɗin ka, kawo wancan. Duka haɗo. Dubu ɗaya da ɗari shida. wani ya ta na kasa ganewa abin nan na ce ki da tun da ba ubanki ne mai kuɗa da ba sai ki yi hakuri ki karɓa a haka. Nan iya nan bangaren kayan soye kayan kwai na duwa kayan kwai na eh. kuɗe da Mai da wannan saboda ba mota kaukar wannan. Wata ana dukumi ya karyo mu. Ka san abin ka da ba na riƙe zafi. Da ka san tahuna haka ne. Wani ya ka san tahuna. An gama ko kai sauran ne ba yawa su ba su cin ba. Dubu dubu biyar ne ba yawa. fito mota sai ka karba kaji eh mu je ka fito mota sai ka karba za ka ga mota mai lambar abuja eh? a za a baka kuɗin ka zo mota za ka ganta da lambar abuja ibrahim mu da kai fa ba mu haka fa wannan gurin fa mu ma fa namu ne gurin nan fa ibrahim haba da allah ai da ya kamata ku bashi kuɗin sa kuma ibrahim kai da baka saba korar jama'a ba ka je ka je ka in ka ga lamba mai lamba gwagwalada ta mu je kaga in aka ce maka iman restoran gidan karrama jama'a kenan malam ka karbi kudin ka a a'a za a kuje kuje ku bashi kuje ne kuje kuje kuje ina ce ya a Ibrahim na kudin da ya kama hmm? to dubu ina zuwa ka da lissafin daidai bangaren yan fanke nawa kudin ku wallahi na dan zaga ban dakin ku nake jin na zubar da kuɗi billahi ladi na zubar da kuɗi a ban dakin ku yanzu ya za ya to ni kuma na zaga ban daki sai na ce mai gadi a raka ita na shiga ni kadai kaga na zubar da kuɗi sara ta hau kanku asara wallahi ta hau kanku billahi ladi Ibrahim yanzu ya za Hakuri. Mu da ku sai Allah. Zo mu je. Zo mu je ni dai na san idan muka je rikici da kai ne zabi. Haka ne haka ne. Haka ne haka ne ma. Sani. a gaskiya yar zama kin yi wauta ina ke ina hawan katanga da dare a matsayin na ya mace zuciya ki ta baki gurbin shawara wacce bata kamata ba don Allah don annabi ki gyara eh, alhaki ne ai duk abin da ya faru alhakina ne ki sani cewa duk ɗan da ya ɓata iyaye rai ki sani cewa fishin iyaye yana da kaifi fiye da kaifin raiza wai yanzu edima kece za ki samu magani a cikin ruwan lemu don na sha in yi bacci ki fita yawo na ki haƙuri an san bata kyauta ba amma kin san sosai ba a wuce ranarsa ki haƙuri yanzu mu ma maganan da muke mata kenan Allah ya daza ta gyara ki haƙuri ta ma ƙara mana wallahi ta ma ƙara duniya ce ta ishe ki riga da wando ki ci gaba da yi zaki yar duma ta aro gasar karsa ta ta aro yar duma mota ta aro idan kika yi da akari da ni a cikin wannan makarantar a matsayina na big boy babban yaro babu wani ɗa da aka yi wata sheƙa wata zan iya shiga shi. babu wani yaro da zai zo iya takamar karya idoro yi wannan doro tubonsin ya ce zan taho zai taho ya wuce har mu haɗa tsawon hanya da shi babu wata ya da zan iya gani fuskar ta ta ni ko wani abu da ta yi dan ba dan kyan fuskar ki ba ba dan adan ki ba ba dan ababa ba na ganki na ki, nau wani abu ne a cikin zuciyata da yasa na ce bari in dan tankaro kaɗan gutsa miki kaɗan daga tabbi ka ce ba da ƙaramin sa'a na fito daga gida ba ka ce bakin fuska ta yasa ka tsaye da ni ba ka ce kai babban yaro ne <laughs> yaro ne babba lalle ba ƙaramin nasara na fito da shi ba har ka iya yin magana da ni kenan lalle na samu sa'a to kenan, tun da ka ce haka ai kaga ni ba ajin ka bane ya kamata in kara gaba ko da ya mana ai ba haka Kake zamanto kuma ni da ke an yaka kamar mutum ne da yar zuma saki dangwala mun zuma ki ce kan lasa ki gane abin da nake nufi to kenan, naji naji wannan yanzu a wani department kake in na kare sai in zo in sami Ke? department a nan eh, eh, kuma ba a kuma nake eh. <laughs> to na ji a wani kwas kake kwas na fada nan kusa <laughs> ok to shi ke nan yanzu ka san me za a yi ah. zan zo in same ka a gurin bari in karasa daga ciki zan zo in karasa daga ciki <laughs> What is wrong? Ya, ini. What is wrong with you? Kai waro ne muryarka. na dan tsara yarinyar da na ce na nuna ina santa okay kawai wai sai ta fara in je in iya magana in yi kaza da karshe dai ta ce min wai ta ce min go go go to straight why why full stop a makarantar nan wai da kwas da fita fi mai oh si haba ka kwafsa me da kwafsa da gaske ina zuwa abin take tambayar ka shine ino kana ganewa eh kunnuwa na tace wani department kake ma'ana wani bangare kake sannan ta ce me kwas ɗinka sai na ce mata na faɗa ai da ƙarfi na faɗi na faɗa oh, shi ne haba tana ni kwas ɗin da kake fannin da kake karatu a kai harkar lafiya ka gane eh. harkar lafiya harkar zane so kwasa-kwasai da ake karanta domin kwakwalwarka ko kuma ka yi karatu a kansu ka gane ai ka san me zan gaya ma na ƙarshe ah. ka je ka yi karatu ka tsaya ka yi karatu ita kanta ƙaryan nan fa dole sai an yi karatu sai da ilimi kana gane abin da nake gaya ma wannan shine ne. da ni sama nake cizo ina gaya ma kai barin gaya ma ni ƙaryar nan da kake gani ke. zan zurutun ta mu ƙaryar nan ta ne katar ƙaryar nan ne ka ga na irin tsainin ko na daina ƙaryar nan to ka tabbatar ƙaryar nan ta yi sanadiyar an yanke wani life imprisonment ɗaure rai dare ok za ka yi regretting za ka yi za ka yi nadama za ka yi nadama dai sannan zan yi regret Mr. Department is my new title, man.

kai wai wallahi wallahi wasu yara ne anan suka zo suna ta na su je su yi bacci sun zo suna ta matsa ne hmm. eh, wallahi hmm, wallahi wallahi ai ranar friday nake fara weekend ina shi yasa nake so ka aika min wannan abun on monday so that ka san harkan ai na duma ne to shi yasa nake so komai ya shiga hanyar kamun nan na eh wallahi har da katin waya ma nake so ka tura mu saboda katin waya na ya kare sauran irin ko 75,000 ne rage a wayan ko na Mm. Hello, ka ji shiru ko? Hmm, Wayan ne ina ga kamar ba caji shi yasa nake son tashin jin ta da generator. Hmm. masu wanki ma. ya musu wanki ba za su ba mishi shi ba kawai su sun tara kaya a cikin gida kamar wani. Na'am, eh wallahi wasu ne na basu wankin kayana gaba ɗaya suka je suka bata mu akwai wani les da na siyi guda uku 300 and something gaba ɗaya sun kona mun da guga. Wallahi shi sa nake ta masifa a kai. Na'am? A wannan karka damu. A wannan tsakanina da kai ne idan muka haɗu ai duma ne za mu je mu yi ta yin shi kawai ba wani abu. ba wani abu ne ba i love you Ai dota. My baby ya gari. Manyan gari da gari ya kashe. Manyan mata ba sa tare kun yawa gari ya yi yawa. Kun kun ɓaci gari ya ɓaci ya lalace. Kai ina zuwa bari rage miki wani. Ai irin ku ai sai ana tattalin ku. Ya garin. A'a ya harkokin. Ya na ga kina tirakin tattaki a kafa kuma kamar ba irin ma a gari? Allah ya so nake na taka yau. Oh, set, man, Yawa wata shiga. Just I'm respect your call as any time. Amma yanzu ya zai da abokinka. Abokina? <laughs> Kai! Mutane ma ƙida Humaini. Wasu sai su maka kallon abokinka ne, wasu kuma aminan naka sun sani su maka kallon yaran ka. Kam cikin yara na. Babu wanda ya riƙe amintata da dukiyata da mutuncina da tsarkina da ƙarin tsarkaka ta ba shi ba. wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa are no go anywhere nake tafiya da shi eh shi sa kika ga yaro na ne tammin yaro na kuwa dirin yaro na ai na daɗe da sanin hakan na lura yanzu na abin da nake so da kai 5000 za bani nawa na 5000 mana 5000 mm, mm, mm. ai ni a guri na aikin wuce dubu biyar just 5000 5000 good times one step two step three step then no gap ai kin wuce ba so ga hakuri you are inspired a a ai kin san mu dattawa manyan yara ba kimar mu bace mu yawo da kuɗi mm, ba kima ai daga biro sai wuzuro yanzu ba ba abin da za a yi mm. zan je mtm mashin mtm card mm-hmm. sai in yi wuzuro in ciro sai in kame ina a'a. ai aka ce in zaka ba mutum bayan ka yanka ka bashi gashashe kar ka bashi danya to ni na fi son danya a ba zan baki danya ba zan yanka in gasa in na gasa sai in ka miki sai dai kawai ki ki sa a baki ki ji mamar mamar mamar mamar a baki ki ji daidai kar ki da ba komai yanzu yadda za a da ya nan nan gidan ne ne Please. Uh, you are Ina ra'ayin. saki mana ga kamar ba eh, ya karatu. Uh, ya paper ta zo da sauki ko. Thank you, right? <coughs> okay a ah, sunana alhaji usman uh, <coughs> ah, please i need your phone number i need your phone number too kwarai kwa da yeah ya haka ah, da so ne nan so Ya kai. What do you want? Ina kana tambaya. da ku. Why you me? Ku tsai da ni. Don Allah ku matsa ku bani guri. Ba na haka na kana kai. Ku matsa ku bani. Sorry about. Please leave this place. Ko ga da ba. Allah ki kama kanki idan ya bo ma haka zai musu ya tsayar da su. So what? A janye jiki, a janye. Rubbish. Ki shiru. You deliver, shiru ba? <laughs> sorry sorry. Wannan sai ka sa yara su rena ana ya ka tara kananan yara. An ganni da hanci. <laughs> Ake rige rige za a samu na banza. Ba na son haka ba na so. Sai a daina ni. Cool <laughs> ah, My friend. Thank ah, ah, my daughter, fine, my baby, fine. Thank you very good. Uh, abokina kwana biyu ban ganka a wajen lacca Na gaya maka karatu a wannan ƙasar sai in ji kamar an min gida a cikin karen duniya ne duk a takuri eh. na fi son in ji na zan yi karatu london ko suwi ka sa the line sai ka nan sa eh sai ka zuwi the ah, line na fi son ko suwi the line a ce ta jima nan. yau za a yi ta a gama a gama dawa yadda kuka sani a tarkon so kuma sai kun dana azabin so ke za ki kare Eh, na Ina tuna. Kun gama da ni o yanzu kan kawa ta kuka zo ko? Ka ji kanwar Kamal baban nan. Kin gama da mu dai. Kin gama da mu dai. Ka ta so ta a gaba. Ina ruwanki? Wallahi tallahi ba samari na. Ni ne, ni ne. Ka ni na sanya sauraki. Ah, ba ta miki ƙarya. Kin gane da wannan dolar tarin dubu ta kabar kuɗin nan nake da shi you have a loss. I tell you miki lie. Ni ne. Allah ni. I am. Tuwiti. I ka ga yarinyar nan mai kama da tattabaran nan. Yarban za ku Sai mun tashi tsaya kanta billahi ladi. Ni sai in ta yi zubin ruwan karas Qur'ani na sai in ga kamar an wanke karas. A'a. Ku nawa na? A haka ina zuwa. Kamar yar jagorar makauniya. Sai kanta gare tsaya kanta. Ku nawa na haka suke. Wa hada wannan da a yi ta gama. Sai da gama da ke. a ai ta ta da a yi ta. Sai da gama da ke. ta ta wai za ta ta kare ta kare ta kare ke ma in ta kare ma sai mun same ta kare ta san mota ai kana faɗar haka sai na hango tsohuwa kwana sanya wani kuma ka san wani abu sai da na zagi sai na tsaya ne na dare sai na gana da ki kwano a kan kaina eh. na ce kamar yar jagorar makauniya ka san gyatuma ta makauniya ki kwai kwai kwai kwai kwai kwai ai kana haka sai na auno tsohuwa a kwana sanya wani ta je ba ka hango Tsohuwa akwai da sanya oli ta. Tsohuwar tsohuwar tsohuwa ta ko ka tsohuwar mota. <laughs> Waye ke dan jagora ne? Ya? Waye dan jagora? ce. Ni? Dan iska. Dan iska ne. Ai kai jahilcin ka ne mana. An ce ka tsaya kai karatu, kaki kaki kai karatu. Ƙarya ne na gama sakandare da ta firamare aka. Kuma wannan yar fakarar da kai ta dace. Wannan yar fakarar. Okay? So, my friend, come. Kaga har ka dama. Neman farko kofa ke da Eh, an maɗa a ce maka kunuwa ba nu kimi kola haba kai ka ce ƙuro ka nai kimi kola sai kimi